Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yau Asabar 23 ga watan Mayu na shekara ta 2020 wato daidai da talatin ga watan Ramadan na shekara ta 1441. Aisha Sule ce tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Musulmi a faɗin duniya na shirin shagulgulan zagayewa ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma duk kuwa da ƙalubalen cutar coronavirus. shugaban amurka ya kira ga gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin san majami'u da wuraren ibada yahuda da masallatai da duk sauran wuraren ibada wani rahoto na gargaɗin cewa mai yiwuwa ƙasar china na amfani da gine-ginen gwamnatocin afirka da ta gina wajen leƙen asirin jami'an gwamnatocin ƙasashen na afirka kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe. wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan eh, dubu shida guda biyu haka kuma a jamhuriyar Nijar al'umma sun gudanar da karamar sallah ba tare da mutunta sharruɗan da gwamnati ta gindaya domin hana yaduwar cutar coronavirus ba jama'ar da suka halarci sallolin akasarin su ba su mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba ko da yake a garin birnin muna nan da rahoto dangane da kira ga jihohi da suka ɗage dokokin hana fita da su yi tsantsan. Sannan muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Dauke da ra'ayoyinku da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. musulmi a faɗin duniya na shirin shagulgulan zagayewa ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma duk da kalubalen cutar coronavirus bikin na karamar sallah ta idi alfitar na tsawon kwanaki uku za a fara shiri da gobe lahadi wanda ke tabbatar da karewar watan azumin ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan ɗaya da ɗugo takwas bisa al'ada wannan biki ya haɗa tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haɗuwa a cikin ci abinci. waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake ɓarkewar cutar. Wasu ƙasashen ciki har da turkiyya da Iraki da Jordan za su kafa dokar hana fita a tsawon lokacin bikin na sallah. A Saudiya inda nan ne birane masu tsarki na Maka da Madina suke. Za a bar mutane su fita da gidajensu ne kawai idan har za su siyo magunguna. kai koma ƙasashen da suka sake buɗe harkokinsu sosai da tattalin arzikin da ya biyo bayan kulle da aka yi na makonni da dama na neman rage mabukin sallar armashi. An sassauta tsaurin akasarin matakan da aka ɗauka a birnin Kudus to amma masallacin Al-Aqsa wanda shine na uku a tsarki a musulunci zai ci gaba da kasancewa arfa har sai bayan karamar sallah. 'Yan trader da ke tsohon birnin wanda ya kasance babu masu zuwa ziyarar harkokin ibada da na yawon bude ido na kokawa da tasirin kullen da aka yi na tsawon makonni. shugaban amurka ya yi kira gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da wuraren ibadan yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada yana mai kiran su mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai a cewar trump jiya juma'a trump ya cicciki gwamnonin da suka ɗauki wuraren sayar da giya da na zubar da ciki a matsayin muhimmai amma ban da majami'u da sauran wuraren ibada a cewar trump yana mai barazana amfani da ikonsa na shugaban ƙasa wajen jingina umarnin irin waɗannan gwamnonin wanda suka ci gaba da rufe wuraren ibada saboda dalilai na kariya shugabannin majami'u da fastoci da shugabannin addinin yahudu da shugabannin addinin musulunci da dai sauran shugabannin addinai za su tabbatar da cewa masu zuwa ibada sun samu kariya a yayin da suka taru don yin ibada a cewar trump sharuɗan da hukumar hana yaɗuwar cututtuka ta cdc ta gindaya sun hada da yadda za a rika tsaftace wuraren ibada da ruwan magunguna da kuma kwaskwarimar da za a yi a tsarin ibada. Kasar fili Hashim zai sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan, bari mu shiga taskar rahotanninmu. A sanadiyar sassauta dokar hana fita a jihar Borno da ke shiyar arewa maso gabashin Najeriya tuni al'umma suka fara shirye-shiryen sallah gobe. Wakilinmu Haruna Dauda biyu ya aiko mana da rahoto akan haka. wannan ɗaya daga cikin wuraren da aka maida kasuwa kenan anguwar da ake kira bulunkutu yan nono da ke cikin garin maiduguri da kuma ake ci duk shekara a lokacin karamar sallah inda akan baje tsuntsaye da gaji don bukatar masu bukukuwar karamar sallah wanda akasarin su kan yi amfani da gaji ne ko kuma dangogin su yayin da magidanta ke zaga wannan kasuwa. Eh, dubu shida guda biyu fa ba guda hudu ba ne zan ba da dubu uku da su da kaji wani ne bisa gine guda biyu ne yawa mai kaji a mai hannu. wannan ɗin ne gaskiya su dubu hudu da ɗari biyar eh, eh, na kuma ta da shi wanda ke kawo wannan kaji da ya ce sunansa ali mai shayi dambam kuma yana zuwa ne tun daga yankin bauchi yan kawo wannan kaji duk shekara zuwa garin maiduguri ana dan taba kasuwar kaji da agwagi ana cinikin su dai ciniki ba laifi to kamar daga ina kake kawo waɗannan kaji zuwa maiduguri muna kawo su daga bauchi local government din ne hmm. zuwa zuwa nan garin maiduguri kuma ya kasuwa yake yana tafiya da kasuwa ya kasuwa ba laifi alhamdulillah sai godiya Eh, saboda sai dai dan wahalhalun hanya eh, akwai matsalar hanya kan sosai zahiri akwai hanya dan a hanya an tattare mu kayan mu ma da yawa wasu sun mutu eh, zahiri ya yi ne yanayin kaji suke suna da sauki ko gaskiya kaji can wajen da muka so su gaskiya bana ba sauki Allah bana ba sauki sakamakon rufe-rufen kasuwa da ake na bana shi ya kawo wannan matsalar a irin wannan lokacin ne kuma iyaye kan dinka sabbin kaya ga 'ya'yansu na kuma zarci shagon wani tela sai dai na tadda an kauda rigima

da addinin islama ta shimfiɗa na game da mutumin da ya ɗauki azumin watan ramadana na fidda wani nauyin abinci da ake kira fidda'u ko kuma fidda kai don baiwa mabukata da shek abubakar kyari da ƙarin haske game da wannan nau'in ibadan abin da mutum zai cire zai fitar ya sadakar da shi shine duk abin da mutane suke ci a al'adance kuma mai kyau muddin nabi guda hudu na mutum ɗaya idan kai da ka ce guda takwas za ku fitar kuma yakan wajaba a kan babba ko yaro ba sai mutum ya balaga ba mutum zai dau nauyin fitarwa duk wani wanda yake gabansa musamman in dai makusancinsa ne a gobe lahadi ne dai ake sa ran za gudanar da wannan bukukuwan sallan a mafi yawan kasashen duniya haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda. To bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda al'ummar kasar suka gudanar da sallar Idi a ƙarshen watan Ramadan ba tare da mutunta matakan hana yaduwar cutar COVID-19 ba. Ga wakilin muryar Amurka Mamman Haruna Bako. irin yadda aka gudanar da sallah idil fitiri ta karshen azumin bana kenan a garin birnin kwanni kamar ko ina a fadin jamhuriyar nijar sallar ta bana ta bambanta da ta kowace shekara sanadiyar cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus sai dai jama'ar da suka halarci sallolin akasarinsu su ba su mutunta sharuɗan da gwamnati ta gindaya musu ba ko da yake a garin birnin kwanni an kai abin wanke hannuwa inda hukumomi suka yi sallah haka zalika an kafa allon zauna a jikin masallaci na dukkan abin da ya kamata a mutunta amma jama'a ba su bada tazara ba ta tsakanin mutum da mutum kuma kalilan ne suka sa ta takunkumi rufe baki da hanci shugaban gundumar birnin kwanni alhaji ibrahim abbalele ya yi jawabi kamar haka godiya da ya mana ƙarshen wannan watan mai albarka na allah sa mu ga na baɗin baɗaɗa lalle a nan kwanni alhamdulillah alhamdulillahi wannan annoba da ta garabi duniya gaba daya Allah ya ka mana saukin ta lalle sai mu wa Allah godiya kuma mu wa malaman mu godiya da sarakan mu na gargajiya shi ma magajin garin birnin Kwanni ya ja hankalin al'umma kan matsalolin tsaro a lokacin kammala sallar Idi ga Dr. Asuman Sumaila abinda kowa ya sani ne yan kwanakin baya bisa kan irin abubuwa da suke ta wakana nan gari kowa hannun shi daga baya yake Allah da nashi iko da tashi da malamai suka yi da magabata da kokari na kowa Allah ya sa abin ya kawo sauki to ba tsayawa ne kamata a yi ba kamata yi a ce a ci gaba da roƙon Allah kuma jami'an tsaro kun gani yau sai mu ce alhamdulillahi magana ta gaskiya dole sai mun kama musu in muna son garin mu mu samu kwanciyar hankali Alhaji Muhammad Salihu Sardauna shine mai martaba sarkin birnin Kwanni da nasa jawabin a lokacin kammala sallar idin na bana. Koyaushe Allah ya kaddara muka kai wannan lokaci a rage bakin ciki, a rage keta, a bar gurma a bar hasada Allah shi ba ka ɓoye mishi manufarka saboda hakan ga mu gyara zamantakewa mu kamin mutum kare wanda aka roƙo shi basuwa kuma muna kira domin akwai matsaloli na rayuwa yara sun lalace sun zama 'yan daba kuma mutane na kallo jama'a ma kowa ya saki gidan shi matukan ko ina ji duk wanda allah tijo an ce iyali ne an bashi kiyonsu to za ka fuskanci allah zai tambaye ka abin da ka yi hukumomin wannan kasar ana iya cewa ta rage a gare su wajen jan hankalin shugabannin addinai da sauran jama'ar kasar dangance da kiyaye sharuɗan kiwon lafiya a wuraren ibada muddin ana son ganin an ci gaba da dakile ci gaba da yaduwar cutar coronavirus a jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Mamman Haruna yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. wajen allurar cutar coronavirus ya da wata 'yar fa'ida to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya juma a mujallar harkokin lafiya mai suna the lancet maganin wanda aka gwada a ƙasar china ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan to amma ba duka ba kuma da damansu sun sami illa sakamakon wannan bincike ne aka fara wallafawa game da gwajin farko na wannan magani na covid-19 akwai kuma wasu ƙarin magunguna wajen ɗari a faɗin duniya da ake ingantawa ciki har da wasu gudatar da aka fara gwada sa asibiti da a ce shi ne kaɗai maganin da ake da shi ina ganin mutane da dama za su sha a cewar gary seaman shugaban sashen nazarin cututtuka masu yaduwa a jami'ar george washington da ke nan birnin washington dc ya ce sai dai kuma babu yadda wannan maganin zai samu shiga sosai muddin ba su ƙara inganta shi ba wani rahoto na gargaɗin cewa mai yiwuwa ƙasar china na amfani da gine-ginen gwamnatocin afirka da ta gina wajen leƙen asirin jami'an gwamnatocin ƙasashen na afirka rahoto na cibiyar heritage foundation wadda zauren 'yan rajar ƙauye da ke amurka ya gano cewa kamfanonin china sun gina gine-ginen gwamnati wajen 186 a afirka sannan suka kafa wasu cibiyoyin sadarwa goma sha hudu masu matukan mahimmanci waɗannan gine-gine sun haɗa da gidajen shugabannin ƙasashe shugabannin majalisun dokokin ƙasa da kuma hedikutocin 'yan sanda da sojoji wanda ya haɗa hancin rahoton joshua marsdi wanda babban mai nazarin harkokin afirka ne a cibiyar heritage foundation ya ce binciken da aka yi bai samu hujjojin da suka nuna ana gudanar da harkokin liƙen asirin a waɗannan gine-gine ba to amma yana mai imanin cewa akwai buƙatar a ƙara bincike gwamnatin china na da daɗaɗɗen tarihi na duk wani nau'i na leƙen asiri da sa ido a faɗin duniyan nan abinda Marsabi ya gaya ma murya amurka kenan ta kafa skype don haka muna sane da cewa irin wannan abin ne suke son yi abin da kuma suke da sukunin yin hakan sannan kuma afirka na da matuƙar muhimmanci gare su ta yadda za su so yin hakan a cewar masavi jaridar dawon ta kasar pakistan ta bayar da rahoton mutum biyu sun rayu a hatsarin jirgin sama na jiya juma'a a birnin karachi inda mutum bakwai suka mutu jirgin na fasinja ya hatsari ne a wata unguwa 'yan mintoci kafin ya sauka da yammacin jiya juma'a a birnin mafi girma a pakistan ya lalata gine-gine bangarorin wani layi mafi kankanta ƙungiyar masu tuka jiragen sama ta pakistan ta ce dole ne ta zamto wani bangare na binciken hatsarin haka kuma ta yi kira ga kungiyar sufurin jiragen sama na ta duniya da kungiyar masu tuka jiragen sama ta duniya da su shiga wannan bincike yunkurin aikin ceto ya yi wahala saboda turnikewar kura da hayaki da kuma zafi jirgin da ya taso daga filin saukar jirage na ƙasa da ƙasa na pakistan yana kan hanyarsa ne daga laho zuwa karachi inda ya hatsari a wani wuri da ake kira madal colony. gaida Sarfil hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu inda za mu dawo Najeriya. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kira ga jihohi da sitaka tsantsan dangane da hukunci da suka ɗauka na sassauta dokar hana fita. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na ƙasa kuma sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha ya yi wannan jan hankali ne a wajen taro na ba da bayanin matsayin cutar da ake gudanarwa mako-mako a Abuja. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na dauke da rahoton. jihohin da suka ɗage haramcin ko kuma sassauta takunkumin hana walwala sun hada hada bauchi kano adamawa cross river borno da kuma ebonyi a jihar bauchi ga misali gwamnan jihar sanata bala abdulkadir kauran bauchi ya bayyana dalilansa na yin sassaucin a madadin kaina da gwamnatin jihar bauchi da wayannan mutane masu ruwa da tsaki a harkar jihar bauchi shugabanni sarakuna jami'an tsaro limamai da fasoti da sauran shugabanni muka zauna muka tattauna muka daga takunkumi da aka sa a jihar bauchi saboda wannan mummunan ciwo na mashako to bisa ganin cewa wannan ciwo ya ragu kwarai da gaske kuma aka tattauna aka ga cewa a cikin wanda muka kamu da ciwo 225 mutane 127 an sallame su a yanzu haka 99 ne kadai suke shan magani kuma a cikinsu ba wani mai mummunan yanayi ganin kuma cewa kuma mun samu wannan nasarori muka bude kuma muka sassauta cewa mutane su fito su yi walwala kuma su yi ibadunsu amma a dinga nuna tazara kuma dauki matakai a gefe guda kuma na ji ta bakin kwararren likitan ayyukan lafiyar mutane dr aliyu muhammad mai goro dangane da hukuncin da kuma ko akwai hatsari kamar yadda wasu ke hasashe to wani abin da kuke faɗa maka du an tattauna ne kuma an zauna likitocin an duba an gani ko yanzu aboci ma yanzu maganar da ke faɗa maka a cikin ɗari biyu da talatin da wani abu da muke da su abocin yanzu sauran kwaya sittin ne kawai da wani abu so mun shawo kanta yankin boci da azare gaba ɗaya ya sa ka ga ka buɗe kuma ita wannan ciwon ba za a zauna da ita ba da ba dole akwai ranar da mutane za su fito saboda haka cuta ce wanda za ta zo ta shi a Najeriya. A gaida Abdulwahab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau shirin a lafiya zai tashi ne daga bayanin da shugaban hukumar kiyaye hatsara ta kasa wato road safety a birnin tarayya abuja ko kwamanda obin ayuba gora yake mana akan horaswa da jan kunni da suke yi wa jami'an su akan karɓar na goro wanda a cewarsa yakan kai ga koran jami'an idan bincike ya tabbatar da sun aikata ba daidai ba ga dai ci gaban hirarsa da wakiliyarmu a abuja madina dauda aka ije su kowane safi a yi masu gargadi kafin su fita mu wanda muke sa suna lura da wasu yankan kananan wurare ko da sun amfani da wasu hanyoyin barayin hanya sun shigo cikin gari aka kama su su ma muna musu gargadi a musu gargadi kafin su fita abinda muke yi kenan so ba wanda zai ce ba ya mai magana kada yi kaza ba ba wanda zai faɗa wannan to ka jima kana wannan aiki ogawo gora wani kalubale ne za ka ce kake fuskanta a yanayin yin wannan aiki to ai wani lokaci abubuwa suna nan dai da suke amma mutane abin da wani ya san ya kamata ya yi ya lura da dokokin hanya ya bi su wannan yana ba mu ciwon kai wasu suna nan kamar shaidan ne ke mulkin su neman fitina wasu ma za a gan suna dukan yara mu wasu za a gan shi ya laifi amma zai yi ihu ga mutanen ma'aikatan kiyaye haduwa ta kasa suna mashi kaza kai ba za ka zo ka yi bincike ba sai su fara fashe mana motoci wayannan ba ba abu mai kyau bane duk abin da mutum zai yi ka yi bincike in ka yi bincike ka samu tushen abun sannan ka san kai mai wani mataki zaka iya ka dauka akan abu haka amma ni ban gan abin da ya zafi fiye da a nemi sulhu ko da bai ya taso ba ina nan ofishi wani wanda suka san abin da suke yi in halaka kama su suna da complaint da suke so su yi sukan zo ofis ina su ce malam gora eh ga abin da yaran ka sai mani a ina ne sun yi maka wannan abu duk yaran da mun tura su su je aiki mun san inda muka tura su da ka faɗa wurin mun san wani team ne suke gurin sai mu kira team din nan ku dawo gida ku dawo ofis suna dawa kun san wannan ai zai magana gaban su duk abin da ya gaya mani zan ce sake mata in ba shi da gaskiya ainihin wuraren da ya kamata ya yi ma yaran mu fentin baki ba zai faɗa ba ba zai fade su ba ba zai yi magana ba in ya gama sai ce su yaran su yi nasu magana in suka gama sai ce to amma wani eh ka ce yaran su yi maka kaza amma baka fada yayin da kake maimaita wannan maganan ba to haka ne Allah ya taimaki ni kai wasu bincike in ga abin da ke ciki wasu suna nan kamar yadda na fada za su iya su zo nan su yi karya ne ce yaran nan sun karba kudi kaza a su yaran kuma su zo su yi rantsuwa tsakanin su da Allah ba su karba sisi ba zai ce mashi ke zaka iya ka yi rantsuwa eh rantsuwa ba dole ba ne in dai ka ce eh in eh dinka ne a'a dinka a'a ne ba damuwa ni na amince amma abu da na kan yi dukansu zan hada su da Allah don shi Allah ba zalimin kowa ba ne in na riga na hada ka da Allah zan ce to kai yanzu zan sake tambaye ka ka ce nawa sun karba hannunka ka zani wallahi shirya kudi na zan fitar da su ce to wani eh wannan zufa na ne zan baka kudin nan in har ka san yaran da ba su karba kudi a ka ba ka karba kudin nan ka karba guba kuma guban nan zai iya tafi da kai kuma zan baka zan ka fita zan durkusa nan ya ma Allah addu'a roke shi ya bayyana a cikin su duk wanda ya karya a cikin su Allah ya bayyana wallahi ajiya yawancin su za ga sun dawo ofis na sun zo suna kwanciya wasu na roke ne wasu so ne kawai wasu yi haka don a samu yadda za a jima yaran sun hana su kuni sun hana su su yi kaza tsakanin su ga Allah ba su karba kudi ba to me yasa kai mun karya cewa sun karba kuɗi yawanci wayannan abubuwan ban cika ma fitar da su ma ogogi na masu ma san cewa ga abin da nake a nan ba mai yiwa suna ji tunda nakan yi yara suna nan sun ce to tunda ka zo neman gafara ne ba zan rike ka zuciya ba amma dan Allah kar ka sake ka tashi ka tafi amma kafin ka tafi dole yaran na za su zo ka yi maganar da ka yi su ma su san cewa zuciyarsu a kwance yake ba su rike ka zuciya ba duk lokacin da suka ganka ba su ce ga wanda ya mana karyar nan ba tunda ya riga ya zo ya nemi gafara wa gaya ya yafe mashi su ma zai fita zuciyarsu domin wani lokaci akwai wasu in kai musu karya wasu su ba su ya magana za gan hawaye ne yake sauka masu ya nuna cewa an yi musu karya to irin abubuwan haka Allah ya bani hikima dakan gudanar da wasu bincike irin wannan to amma gaskiyan shine me yasa mutum zai zo ya karya ma wani sai dai in ce cewa duk wanda yake dan adam ya ji tsoron Allah domin Allah ba a zalimin kowa ba ne ka yi abin da ya kamata ka yi idan har ka gan ka roke su ba su amince ba ba su yarda ba ba wai ka zo ka musu karya ba aiki ne suke yi wanda aka ce su je su yi ba ka da kaza ka yi laifi kaza ka yi ko baka yi ba na yi to me na zafin rai Tunda ka yi laifin illa ka roka ba zan iya kirga mutane nawa a nan na cire kudi na aljihu na basu jesu biya tara ba zan iya kirga su ba don ni ba na rubutawa don ba na yi cewa don in gaya ma duniya cewa ga abin da nake yi a man tafi ba a'a a cikin birnin zuciya nake yin shi kuma ba na so ma wani mai san cewa ga abin da nayi sai da wanda suke wurin to kafin mu kai ga ka ba mu shawara na karshe kada mu yi tuya mu manta da albasa akwai korafi da muka samu na da cewa yawancin jami'an tsaron ku da ke kewaye da shingaye da kuka sassa nan hmm. a kafofin shigowa gari ba sa amfani da safan fuska ko safan hannu ko kayan kare su daga wannan annoba na coronavirus me za ka ce a game da wannan zargi bari mu ja burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah kai mu. Sai dai kafin mu yi sallama da ku bari mu mika gaisuwan barka da sallah ga duk ilahirin masu sauraron sashen Hausa da muryar Amurka. Allah ya maimaita mana amin. Yanzu a madadin bakon namu ko komanda Obin Ayuba Gora shugaban Road Safety a Abuja da wakiliyar tamu Madina Dauda da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman ma Hailu Haili da daidaita sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo la. gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aminu Piyol Baban Yusra Maraɗi Nijar. Ya ce ina kira ga shugabannin ƙasa ta Nijar wai yaya maganar kuɗin makamai wanda mutum guda ya cinye koko coronavirus ta hana zancen ne. To mu talakawa ba mu manta ba ya kamata a yi wani abu saboda kowa ya ci kuɗin ƙasa ya kamata doka ta yi aiki a kan shi saboda ya zama darasi ga mutanen baya. sai sako daga imrana madaha boku arewacin ghana da yake cewa allah sarki wannan shekarar al'ummar ƙasa ta ghana ba za su sami yin sallar idi ba Allah ya kyauta. Sako na gaba kuma ya fara ne da fatan alheri zuwa ga sashin Hausa da ya fito daga Alhaji Musa hadarin Asuba da Magara. Ya ce yau ina so ku bani dama domin in yi kira ga al'ummar musulmi cewa ya kamata mu kasance masu haɗin kai da kuma ƙaunar juna a yayin gudanar da bikin ƙaramar sallah. domin kada mu nuna bambanci ko kyamar juna sakamakon wannan annoba. Na gode. sai sakon yusuf bazuka mai leda gwalolo jihar bauchi ya ce salam voa ina yaba gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir kaura da ya bar al'ummar jihar bauchi suka gudanar da sallar juma'a a wannan sati na juma'ar ƙarshen ramadan sai sako na ƙarshe da ya fito daga comrade abubakar salisu garkuwar matasan unguwar arikime ya ce salam voa hausa dakatar da aikin gwajin cutar coronavirus sakamakon karancin kayan aiki abin damuwa ne matuka da fatan gwamnatin najeriya za ta tashi tsaye domin tallafawa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya amin Yanzu kuma sai takaitattun labarai. musulmi a faɗin duniya na shirin shagulgulan zagayewar ɗaya daga cikin bukukuwa mafiya girma duk da ƙalubalen cutar coronavirus. bikin na ƙaramar sallah ta Eid al-Fitr na tsawon kwanaki uku za a fara shiri da gobe Lahadi wanda ke tabbatar da karewar watan azumin Ramadan ga musulmin duniya masu yawan kimanin biliyan ɗaya da takwas. bisa al'ada wannan biki ya hada tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce da kuma haduwa a cikin abinci waɗanda duk za a takaita su wannan karan saboda hukumomi na ƙoƙarin daƙile sake barkewar cutar shugaban amurka ya yi kira gwamnonin jihohi da su gaggauta sake buɗe wuraren ibada irin su majami'u da wuraren ibadan yahudawa da masallatai da duk wuraren ibada yana mai kiransu mashahuran wurare da ke da wasu muhimmancin harkoki a yayin da ake fama da annoba. Bisa umarni na cibiyar hana yaduwar cututtuka za ta gabatar da ka'ida ga mabiya addinai a cewar Trump jiya Juma'a. Gwajin allurar cutar corona coronavirus ya da wata 'yar fa'ida to amma kuma da wani abin takaici a gwajin farko a maganin. Bisa ga bayanan wani nazari da aka buga jiya Juma'a a mujallar harkokin lafiya mai suna The Lancet. maganin wanda aka gwada a ƙasar china ya zabar da garkuwar jiki ga akasarin majinyatan to amma ba duka ba kuma da damar sun sami illa. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman masar filu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya da kuma Hailu Haile da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma mu na yau. Aisha Sule ce ke cewa cewa ku huta lafiya daga nan birnin Washington DC. Da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. La meilleure musique et les derniers